canji ya zo to Allah yana son ya fito da ainihin gaskiyan abin da yake son Allah wannan abun lalle bakin ciki ne akan abin da ya faru amma fargawa ne ga mutanen mu zamu farga mu ga abin da ake nufi to ga abubuwan ya fara zuwa inda kyamma ya zo karshe eh ya zo karshe wannan maganan a koran almajiri ko zamu fito fili ne kuma yanzu kamar ta la la la maganan koran almajiri dai mai katun qur'ani ba ta taso in mai bara ne wannan tsakanin ka da shi amma makarantar qur'ani take da lasin na karantarwa babu wanda ya sai je ya taba ta sai in ya rubuta mata cewa ga dokoki ba ta bi ba sannan zai iya magana kanta in dai sun koma makaranta e ko ba su koma in sun ce ko corona virus ta bari a yi karatu an ce za ku sha takwas kuma duk wanda yake da makarantar alqur'ani ya dawo da makarantar shi kawai abin da zai abin da yan boko suka ce sun yi sun cire hanci sun wanke hannu kuma mu ce mun yi saboda tsoron wannan ba za mu yi batun da an ci ciwo ne mu ba masana bane akan ciwo haka abin da suka faɗa wannan zamu bi daidai gwargwado wanda shi ma mun ga wani yahudanci a ciki sai mu koma shi butun mu na gaskiya ne eh akram akalla akan haka Allah menene mafikifin maulana shak dai Usman Bauchi radiyallahu akan wannan al'amari dai fa. faru. shi ya fara faɗa aka ce ce mu yi addu'a Allah ya ba mu da sharrin su. saboda ai wannan tsokana ce ba tsokana ne ake son a yi wanda ya taba alqur'ani kam ai Allah ya taba gaskiya ne Abdul Muttalib kakan manzara sallallahu da raƙuman shi da ɗakin Kaba. Da ya zo ya ba shi raƙuman shi shi shine Allah su. Aka ce Kaban naku da kuke gadara ya ce wannan kuma na Allah ne shi ya san zai kare. Amma ba za mu bari ba mu shi yayi an yi to mu ma za mu yi muku wanda muka sani dole dole mu farga almajirai wannan abin ba zai razana mu ba ba zai kuma sa mu bi su ba ma'ana ba za mu da take wanda mu masu ne mu ne mutane da suke cikin suka yi karatun boko da sauransu to yanzu lokaci yayi su zauna an je an samo kayan yaki irin na wannan bangaren sai mu zo mu koma gado wanda aka san mu da shi yawan karatunmu da zikirinmu la yazalu abdi taqarrabu ilayhi bin nawafil din har mu zama cewa mu zama irin su sheik abin suke duk suka faɗa Allah ya yarda zo maganan gwamnan Bauchi da yake ya tattaka mana haƙunan mu ba mu yaki ce ba za mu yi shi ba ya ce ba zai ba ya yi ta da muryan Allah la yazalu abdi in ya faɗa Allah ya faɗa sai duk kuma aka magana shi mu daina addu'a Allah mu zama yara irin su mu daina roƙon Allah mu rabu da fadar Allah mu dawo wajen su zama iyayen gidanmu na'am yasa suke da cikin ta malami musu addu'a mu goma mu dawo mu koma ko tsafe tsafe ko wani abu amma rabu da kofar Allah in dai akwai irin su shekaraye shakka ma akwai matsalar network a wurin da kake suna gaya a take abu na canjawa to in ba an ɓata wannan tafiyar ba shi bai hudu ba cikin kwanciyar hankali sai su gaskiya ana ji Allah shiga fita hmm. Shelfi Usman eh, Bauchi eh, eh. kana ɗaya daga cikin manyan malaman ɗariƙa a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya kana ma Afirka baki ɗaya. Akwai wasu 'yan kalamai da ake cewa ko za ka haɗa kai da 'yan izala ku yaƙi shi a ko ya ne za mu so mu ji ƙarin bayani daga gare. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-fatih khatim ala alihi qadri yawmil azim wala udwana illa ala zalimin assalamu alaikum to maganar da ake cewa balalau ya ce su yan izala za su haɗa kai da mu yan ɗariƙa mu yaƙi shi'a ƙarya yake yi azzalimi mugun mutum mai haɗa mai sai da yan mata a saudiya ƙarya yake ba mu taɓa haɗa kai da izala don mu yaƙi shi'a ba mu tsakaninmu da shi'a ba sa tsokanan mu ba ma tsokanan su ba za su ji sun zage mu ba za ka ji mun zage su ba amma su yan izala a kafirta mu suke yi kafirta mu suke su zazzage mu da mu da iyayen mu ko su ma ai ba mu taba hada kai zamu zamu yaƙe su ba su yan izala ma balle shi da ba sa yakan mu to saboda haka mu ba mu da mutanen da muka sa a gaba kan zamu yaƙe su ko shi'a ko waɗansu mutane a'a tun da muke ba mu taɓa faɗa da shi'a ba ba su taɓa faɗa da mu ba saboda haka yan izala suke gaba da mu suke fada da mu su ko su ma ba mu sa ranar da za mu yaƙe su ba mu abin da muka sa gaba istighfari da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da la ilaha illallah da karatun qur'ani bayan kamsu salawati da abubuwan da Allah ya jabta kai mu muna wonin mutanen da suke masu gwamnati musamman gwamnatin Kaduna shi yan rufayi da ya bude wannan kofar sharri wanda ya bude wannan kofa ta sharri to muna musu gargadi su yi magana akan masu ɗaukan doka da hannu cewa waɗansu samarin izala da sauransu su rika shiga gidan yan shi'a suna kona musu kaya suna kashe su suna kona musu gidaje wallahi gwamnatin tarayya ta sa ido ta hana wannan ɗaukan doka a hannu idan in ba ta hana ba to abin da zai faru ba shi da kyau domin suna faɗi su yan izalan wata sai sun kace in sun gama da shi'a sai kirista daga kirista kuma sai yan ɗariƙa wai a yi ta yan ɗariƙa a ƙasar nan gara taɓa lantarki to mu dai muna gaya wa duniya muna kiran gwamnatin tarayya ta sa ido ta hana ɗaukan doka a hannu abinda gwamnatin yan rufa'i ta kawo ɗin nan ta bata bata ƙasa ne a bar mutane su ɗaukan doka a hannu amma ba a musu magana a shiga gidajen yan shi'a ana ƙonawa a shiga rumfunan su ana fito da kayan su ana konawa ana neman su za a kashe suna gudu to wannan ba zai kawo zaman lafiya ba wato abin da kiransa gwamnati dama gwamnati musamman gwamnatin siyasa wasu abubuwa ne wanda 'yan ƙasa suke nema na alheri a kawo musu ba su da ikon su kawo wa kansu ba su da iko su haɗa kuɗi su sayo abun ba su da iko su yi gayya su yi abun sai gwamnati akwai wani abu wanda 'yan ƙasa suke jin tsoro ko suna tare da shi suna jin tsoron ana so a raba su da shi ko sun hango sharrin zai zo bai zo ba suna neman wanda zai hana sharrin zuwa To waɗansu mazaje sai su fito a gaban jama'a sunan su 'yan siyasa je mu dinnan abin da duk alherin da ya gagare ku samu sai gwamnati za ta kawo shi duk sharrin da ya gagare ku turewa sai gwamnati za ta ture shi ku zaɓe mu in mun zaba gwamnati za mu jawo muku alherin da ya gagare ku din nan za mu ture muku sharrin da ya gagare ku din nan saboda haka sai alkawari da su ko shekara hudu kamar yadda ake a Najeriya ko shekara biyar ko fiye da haka kamar yadda ake a wasu kasashe kamar in an zaɓi gwamnati bata kawo alheri ba sai sharri ba ta ture sharri ba sai alheri ta ture ai ba gwamnati ba ce saboda haka muke jawo hankalin mutane ko muna gaya wa gwamnatin tarayya yadda yan izala suka shiga musu suka kutsa musu ka ɗauke su ne mutanen su ɗin nan to fa ɗaukan kara da kiyashi ne su yi su gani su yi su gani su rike su yan izalan su ne mutanen su so su yi su gani kamar yadda ake cewa yanzu yan izala su ne mutanen gwamnati to su yi su gani kwana nawa saboda haka mu dai muna neman a zauna lafiya a ƙasa ba ma gaba da kowa ba ma gaba da kowace ƙungiya ba ma gaba da kowace gwamnati saboda haka muna so a yi adalci a hana mutane ɗaukan doka hannu irin wannan abu fifa da shi aka ma da shi aka ma a maiduguri na boko haramun da haka aka ma aka ma kamar da wasa boko haramun da izala duka abu ɗaya ne hmm. bambancin su su yan izala makwaɗaita ne matsorata suna bin yan siyasa suna samun kuɗi suna tsoro kuma amma su waɗanda suka balaga a cikin izalar wato suka rika suka zama boko haramun ba maganan tsoro ba maganan kwaɗayi ba tsoro ko na mutuwa ba sa jin tsoronta ko mutuwa kwaɗayi ko ba sa iya bin kowane ƙato don ya ba su kuɗi banki suke fasa su ɗabi kuɗi to amma da yan izala da boko haramun duka ɗaya ne sai dai da yaran da basu balaga ba ne da kuma manya wanda suka rika saboda haka ah, Aishi shi muhammad muhammad muhammad wani muhammad yusuf almajirin jafar ne jafar kuma almajirin abubakar gumi ne dukkan su yan izala ne tare suke izalan su a masallacin indimi da shi jafar din da shi muhammad yusuf din to sai suka samu jayayya tsakaninsu jayayya suka samu malamin shi ne jafar ya yi gargaɗi wa almajirin nasa muhammad yusuf ka janye magana guda biyu a cikin tafiyan nan tamu cewa siyasa cewa boko haramun ne siyasa kafirci ne ka janye waɗannan guda biyu boko ba haramun bane a zamanin annabi an yi boko zamanin sabu an yi boko duk zamanin nan suka wuce musulmi suna yin boko ba wanda ta wuce boko haramun saboda haka ka janye magana cewa boko haramun sannan kuma ka janye magana cewa siyasa kafirci ne siyasa kafirci ne to maganin maganganu guda biyu sai suka yi wa manyan mutanen najeriya waɗanda ba musulmi ba sai abu zai musu daɗi a in an ce musulmin najeriya ya daina boko haramun ne ya daina siyasa kafirci ne ƙasar najeriya ta koma hannun wa kenan ta koma hannun wanda ba musulmi ba domin wanda wasu ne zai siyasa shine zai yi boko shine zai siyasa ya rike ƙasa wato musulmi kenan aikin su sai da zakaru a bakin hanya sai da rike yanka yanka eh, direban alhajiya eh, ba abin da za su samu a najeriya kenan tun ba su yi boko ba balle su yi siyasa siyasa kuma haram kafirci na wurinsu to wannan maganganu da suka yi daɗi wa waɗanda ba musulman ƙasar nan suka yi ta tarawa shi muhammad yusuf nan da nan jib jib suka yi ta tara masa daloli samari masu zafin gini sai suka yi ta ihu a gabansa kayya kayya kayya kai nan da ya bunƙasa ya wuce shi malamin nasa saboda za a yi jihadi za a yi jihadi za a yi jihadi za a kafa daular musulunci to wannan daɗin da waɗanda ba musulmi suka ji ɗin nan wannan mutanen da suka taimaka masu karfafe suke bashi jib jib da boko har yanzu da kudade har yanzu su manyan suna nan da ransu su ne dama suke nada samari su ba su uniform na sojoji su ba su motoci su yi musu zanen motocin da sojoji wai su ne samarin yesu su yi su kakkashe musulmi da sunan boko haramun to ai duk ɗaya ne da siya kwanan baya an yi taro a london watan watan jiya ana binciken menene ke kawo tashi hankali a duniya gaba ɗaya yanzu wanda da babu shi yanzu ya taso suka bincika suka bincika suka duk tashin hankali na duniya inda ya shafi sunan addini to daga saudiya ya fito daga saudiya ya fito su ne suke renon mutane su koya musu kafirta musulmi su koya musu zagin waliye su koya musu tada hankali daga saudiya da alkaida daga saudiya boko haramun a najeriya su 'ya'yan izala ne suka haifi boko haramun duk ɗaya ne wannan mada bakar gumi shi ya kawo wahabiya ya kafa izala izala kuma ta haifi boko haramun duk dai wannan suka ce da da waɗannan shabab da menene duk gaba ke ɗaya daga karantarwar saudiya ne to saboda haka suka ce sun bincika duk ɗakuna duk gidajen da ake ɗaure mutane na terrorist duk duniya ba su samu ɗan ɗariƙa ko guda ɗaya ba suka ce ɗan ɗariƙa dai su ba ruwansu ta da hankali amma wahabiyawa suke yada dukkan sharurrukan musulunci a duniya in ji mutanen da suka taru a london suka yi wannan taro saboda haka muna gargadi kasar najeriya gwamnati ta sa ido ta hana mutane daukan doka a hannu in ba haka ba to fa abin da zai biyo bayan wannan daukan doka to ya fi wanda aka wuce domin su samarin izala sun je gidajen shi'a sun gwakona sun ɗabi kayansu sun gwakona suna neman su za su kashe to akwai wanda ya buɗi baki ma daga cikin siyo, mun gama in mun gama da shi a sai kirista daga kirista kuma sai yan ga wai to in an yi haka an taba kirista a najeriya an taba ɗan riga najeriya ina zaman lafiya a najeriya dukanta Allah shiga fata shehi a wannan abubuwa sun biyo bayar umarnin da gwamnatin jihar Kaduna ta na haramta harkar musulunci wato shi'a kana ganin wannan umarni daidai ne ko yaya a'a eh ba daidai bane ai ba haƙƙinsa ba ne abin da yake na ƙasa baki ɗaya shi a kam ai ba a kaduna kaɗai suke ba ina ce suna najeriya ta sauran gwamnati ba su haramta shi don me zai haramta hmm. ai ba da ikon ya haramta bai da iko shi dai ya kawo tashin hankali ne a ƙasa shi in rufaye shi ya kawo tashin hankali da ya faɗi wannan magana kuma ya bar yaran iska yan izara ne ko yan uwansa ne ko menene suna shiga gidajen shi'a suna konawa suna ɗiban kayansu a kantuna suna konawa suna neman su wai za su kashe su duk shi yan rufa iya jawo wannan to muna kiran gwamnatin tarayya ta sa ido ta dakatar da ɗaukan doka a hannu in ba haka ba ƙasa ba za ta zauna lafiya Allah shiga fata shehi kana ganin kenan eh, idan suka yi nasarar haramta shi'a kana ga za su sake haramta wata kunya ko kuma kawai shi an ya ainihin haramta shi'a ma ai bai sha ba ai shi ma bai kai gashi ba da suka haramta din ya haramtu ne to kwana me ya saura masa ne a gwamnatin nasa ina ce shekara biyu ne da wata bakwai ko akwai saura to bayan shekara biyu da wata bakwai mai waye shi a jihar kaduna balle ya haramta a to Allah shiga fata malam da karshe a ga halayen da kasashen Najeriya take ciki kana da shawarori da kuma kiraye-kiraye da zaka yi wallahi abubuwan sun rigice sun ɓaci kana jin Waraɗin nan mai kama barayi ko? Hmm. alikwara ya ce cikin ɓarayin da ya kakkama akwai sojoji akwai 'yan sanda inda ya zama sojoji akwai 'yan fashi da makami akwai masu satan mutane a biya kuɗi sojojin da kansu ne da aka matsa su da aka kama su suka faɗa suke yin haka suke satan mutane a ƙasar adama suke satan mutane a biya kuɗi suke sace suke kashe mutane soja fa da tsan sanda su wanda su ne gwamnati ya zo su da yan fashi da makami ya zo a nan bauchi muna da wani dan sanda aikinsa ya tura yaran su je ƙauye su kama mutane a kawo su a gurfanar da su a ce ku masu taimakon boko haramun ne in kun ce ba haka ba za mu kai kuma hasa kai kujen manyan mu in ba haka ba sai a yi ciniki su kawo kuɗi in ba su kawo wanda ba da shi kuma a kai shi a sa shi a muna da ɗan sandan garin nan yake ya yi shekaru haka yake yi yana yawo a nan bauchi ya sa a kama mutane har a cikin kantinsu to inda gwamnati tana da irin waɗannan mutane cikin kumshin kayanta ɗan sanda zai zama shi ne ɗan boko haramun ne mai kama mutane da kinnafin ne mai yi wa mutane ƙarya ku ɗan boko haramun ne ka yadda kai ɗan boko haramun ba ka mu harbe ka yanzu haka akwai mutanen mutanen anguwan nan namu na boci suna cikin kurkuku wannan dan sanda ne ya kama su ba gaira ba dalili saboda neman kuɗi tun dan sanda yana yin haka soja yana yin haka to ina kuma in dai magani ya zama ciwo ina magani zai samu magani ya zama ciwo ina warka za ta samu soja da yan sanda su ne masu kiwon lafiyan jama'a in su zama su ne yan fashi su ne masu kinnafi su ne masu yi wa mutane karya kamo mutane a zo a tsare su a ce kuna taimakon boko haramu in ba haka ba a yi ciniki musallame ku in ba haka mu kai ku mu haɗa ku da manyan mu akwai ɗan sandan a garin na nan yake haka yake yi an san shi kara lafiya Allah shiga mun mun gode sosai da wannan da kuma a nan garin a Bauchi nan ɗan sandan yake hanya zai fito yana kama mutane ya je ya gurfanar da su ce za mu haɗa ku da manyan mu ko ku amsa ku ku yan fashi da maka ku boko haramun ne ko ku mu kai kojin manyan mu dan sanda yana garin nan ya dade kuma tura yaran su je kauye su kamo fulani ka kashe mataimakin boko haramun ne a yi ciniki a sallame su in ba su da kuɗi shikenan sai a tura su kurkuku yanzu akwai mutanen a cikin kurkuku mutanen anguwan nan namu wanda dan sanda ne yasa a kama su ba gaira ba dalili to inda ya zama gwamnati ta zama haka ya suka mai da gwamnatin nan ne haka ya kuka mai da wannan gwamnatin haka yan sanda soja su zama sun yan fashi da makami su ne masu sace mutane a biya kuɗi ta ya kuma ina za a samu waraka da zaman lafiya ba kari ya kai musu ba wata hanya za a ba a gyara wannan matsala wallahi ban sani ba mu dai muna nan wurin Allah duk mai neman mu je ya sami mu wajen Allah inda alheri yake neman mu je ya same inda shari'a yake neman mu je ya neme mu ga gani mun muna wurin Allah eh. mun gode kwarai da wannan dama wallahi abin da ake yi nan gwamnatin tarayya ta sa ido ta duba a hana daukan makami a hannu kuma yadda aka ce ta ɗauki yan izala su ne mutanen ta sa a jika wannan ba romu yan izala kara da kiyashi ne kowa ya ɗauka daga baya isa iya san me ya ɗauka mu ba romu da kowa ba romu da komi na nan wurin allah Allah shiga fata shehi a kasashen duniya da dama ana bayyana yan izala ne yan ta'adda eh. gashi kuma yawancin shugabannin kasashen suna tafiya da su ne wajen gudanar da mulki ba ka gani hakan yana haifar da matsala a to ai shi da matar ɗauki da karuwa wani ne alheri wani ne sharri na wai da karuwa wai da karuwa da matar ɗaki wace ce alheri wa sharri masu neman mata kuwa gidaje suke sai a karuwai fa su ba su motoci su ba su direba karuwansu ne amma mutanen gida ko sai abinda aka samu saboda ka yan izala da yan oasis da wanne da shabab da ansar da menene duk alka'ida duk su kaman karuwai suke mutanensu suna son su suna da amfani a wurinsu to sauran mutanen da ba ruwansu da fitina kuma kamar matan aure suke ta yadda ta yi go wanda duk gwamnatin da dauki yan izala ta ce su ne mutane da ta dauka ta gani kwana nawa za ta faɗa kara da kiyashi ne ko ka ga wanda in damuwa ta sami ka jefar da karan ma kiyashin ya riga shi gari rigarka <laughs> Allah ya saka mun gode kwarai da ah, gaske mun kama jin zafin don ce gwamnati ta zabi yan izala su ne mutanenta tana dauko wahabiyawa daga saudiya tana kawo su zuwa gara har ba mu damuwar ba a ji a yi ta yi ba abin da za a hana mana yi mun yi zamani da nasara ma bai samu komai ba bata mana komai ba mun yi zamani da sar da wasu sun bata mana komai mun yi zamani da gwamnonin sojoji gwamnatocin sojoji mu yan ƙasa ne gwamnatoci ko baƙi ne mu ne yan kasa gwamnatoci baki ne shekara hudu ake basu sai sun yi sa'a ne suka yi tazarci a samu shekara takwas sai mai shekara takwas na yake a cikin sauran shekaru mu to mu dai muna roƙon Allah Allah ba mu lafiya da zaman lafiya muna gargaɗi wa gwamnati ta sa ido ta hana ɗaukan doka a hannu eh, Allah kiyaye mana ƙasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam la yayi mana bala'o'i la yayi mana bala amma an ce wai balalau ya ce da su yan izala da yan ɗariƙa sun haɗa kai za su yaƙi shi'a ƙarya yake yi ba wani ɗan ɗariƙan kirki da zai taimaki ɗan izala don yaƙi shi'a babu shi mu yi da najeriya ba mu da wannan niyyar ba za mu haɗa kai da yan izala ba har abada ko akan wani abu ba balle akan yaƙan waɗansu ɓangaren musulmi na shi'a ba ruwan mu ƙarya yake yi kuma ƙarya a wurinsu shi ne dama kayan sayarwansu su yan izala mun gode Allah ya saka